matasa barka da warhaka lokacin shirin naku ne ya kai shirin labarin matasa kenan mai zo muku a kowane karshen mako daga nan studio Kalangu. Kuna tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rabi Mai Kano ya ne Rabi. Ai ni Fanta lafiya ta kalau. yan uwa matasa da fatan mu iske ku cikin koshin lafiya. Fanta yau da wace tsaraba ta zo muna. A maraicen yau Rabi za mu fara da yin tsokaci akan matsalar ambaliyar ruwa da mazaunan wasu unguwannin ya mai ke fuskanta. A cikin takaitaccen rahoton mu za mu gabatar muku da kaɗan daga cikin tarihin wata matashi matashiya 'yar wasan motsa jiki da ke zaune a garin Gaya. Kamar yadda kuka sani, za mu kare da wasannin motsa jiki. A wannan lokacin na damuna wasu unguwannin garin ya mai musamman ma waɗanda ke bakin ruwa suna fuskantar matsalar ambaliyar ruwan isa wasu gidajen ma har sun nutse fanta. Kai amma wani abu da ya kamata a shinjina ma a nan shine matasan unguwannin da ke tsaye suna kokarin ganin sun hana ruwa shiga gidajensu. Bari ki sha cikin wannan rahoton na hawa Mamman. Wasu mazauna ya mai na rayuwa cikin tsoro tun saukar damuna bisa tsoron kada ruwa su mamaye su dalilin da kenan matasa suka yi kungiya tare da abin da suke da domin dakatar da malalar ruwa cikin gidaje a unguwar kirkisai elibash ali adamu namiji ne guda a cikin gidan na kokarin kare gidansu ta hanyar kafa sakunan ƙasa da shara ƙasa ce da wasu shara muke kwasuwa muna sa cikin buhuna sai mu sa a bakin gidaje abinda zai sa ba za su kai ga gidajenmu ba idan suka kai ga gidajenmu to wannan fa ya fi mu. unguwannin bangisto da karaje za su iya cika da ruwa idan ba a yi komai ba a nan matasa kamar kamar Abdulaziz Hassan ko Salisu Yanli na faɗe ka tashi wajen kange ruwa tare da taimakon wani a attajirin wurin da ya ba da taimakon ƙasa. Oh, Tun shekaran jiya ne muke a har yanzu wallahi ban yi barci ba ni da yarana ko mutum bai yi aiki da dare ba da safe yana aiki ana kawo ƙasa da tsakuwa har Allah ya ba mu iko muka tsai da ruwan da bokiti da helo ne muke aiki. Da fel. Cikin unguwanni inda barazana take matasa na da kufa domin kawo gudunmuwa rayuwarsu wajen kula da ambaliyar ruwa kafin jiran gudunmawar magabata. Allah ya ƙara kiyayewa rabi. Amma kafin nan bari mu tattara mu koma jihar Agadez inda wasu 'yan mata waɗanda ba su samu damar shiga lakwal ba suka samu wani horo na sati biyu akan saƙa da rini. Wannan tsarin na ƙungiyar mata group Feminin Annur domin kama musu wajen samun cin gashin kansu. Su 'yan mata matasa sitin suke kuma ko ɗaya daga cikinsu bata taɓa saƙa fata ba a makaranta. Wannan 'yan matan tsawon tsawon kwana goma sha hudu za su yi koyin aiki na saƙa tricotage da kuma rini batik. Madam Hamidu Maryama shugabar kungiyar mata Annur ta ƙara bayani a kai. Mun tsara wannan bayar da horon ne zuwa ga 'yan mata da ba su yi boko ba saboda mun lura a kwamitin agadas akwai 'yan mata da dama wanda ba su da aikin yi wannan shi yasa muka nemi taimakon kuɗaɗe daga fafa inda ta kawo mana tallafin miliyan ɗaya da jika ɗari hudu da sittin da biyar. Gurinmu shine mu ba 'yan mata horo don su koyi sana'a su samu cin gishin kansu da kansu. Ta samu horaswa ga aikin saƙa Mama Abutu ta ce ita kan hakikan ta gamsu da koyon aikin da ta yi. A da ina zamane ba na sana'a na koyi aiki ina yin jifi da riga ina yin rob ina yin fulla yau na ga canji cikin rayuwata. Anita Hamadu ita koyon aikin rini na baktik ta yi tana sa buɗa shagon kanta ga abin da take faɗa. Na iya rini yau na iya gama launi launi abin bisa tisi ina iya rawani zane na mata yau guri na in buɗe wuri na. Tare da samun wani sabon jari kungiyar matan na sanya rai ga fadada wannan fusa'ar a cikin wasu kananan hukumomin Agades. Fanta har yanzu bamu ɗaga ba daga jihar Agades wannan karan zamu ji yadda matasan garin suke shirya wa'annan zabanin da za a yi nan daga kadan Ai ta haka ne ma Rabi ƙungiyar matasan jihar Agades kin suka shirya wani taron matasa a ranar 26 ga watan Ut domin jaddada wasu ɓangaren siyasa. Wannan haɗuwar an shirya ta ne domin fayyacewa matasan jihar Agades mahimmancin halartar su cikin al'amuran siyasa a ganin shugaban majalisar matasan jihar Agades matasa ya kamata su yi takatsantsan ga su ta gobe ga kalamun da Abdulrahman Usman Kutata ya yi a kai. Muna son matasa da ke cikin jam'iyyun siyasa a zaɓe su don su wakilci matasa saboda mun yi la'akari kullum bayan zaɓuɓɓuka matasa sai sai su yi ta surutai cewa ba a wakilta su ba mu muna so mu haɗu da su ne su ajiye takara na wakilci ko wani bangare zaben kansila ne na jiha majalisa kai har mi zai hana ma na shugabancin matasan da muka tuntuɓa sun bayyana muna nagartaccen sa kai da za su yi nagari niyyar gaskiya ce ko ya kasance ko wace jam'iyya ce ta siyasa muna son matasa su gabatar da takara a shirye muke mu dafa musu. A cewar shugaban majalisar matasan jihar Agadez wannan aikin wayar da kai za a ƙara faɗaɗa shi a cikin dukkan gundumomi da ƙananan hukumomin jihar. lokacin takaitaccen rahoton mu kenan. Rabi na shikin ce kin samu mana tarihin wata matashiya mai kwazo a fannin motsa jiki. Wani irin wasa take yi ne mani? Kokowar zamani take fanta taekwondo take bugawa. Sunanta Wasila Abdul Fatayi, ɗaliba ce ta ajin katrim kuma duka duka ma shekarun nata goma sha biyar ne, amma kin san mi? Wai har da galoli goma sha uku ta a gasannin ƙasa na taekwondo. Kai masha Allah bar mu saurari rahoton. Wasila Abdul Fatayi Lawal tana da tsayi matsakaici wankan tarwaɗa ta fara wasan taekwondo tun tana karama a yau tana da shekaru goma sha biyar da haihuwa tana da sancirnuwar nuwar dan na ɗaya kuma ta samu lambobin yabo tun yau da 'yan shekaru. Na taɓa kawo lambar yabo da zinariya biyu da azurfa biyar da ta bakin ƙarfe shidda. ta da lambobin yabo goma sha uku da take da wannan nasara ta wasila ta same ta ne ta dalilin malaminta abdul fatayi lawal wanda ba wani bane illa ma'aifinta. ɗana ne na da ya mai suna fa'iza tun suna yare ne suke yin taekwondo daga litinin zuwa juma'a karfe biyar da rabi muke fara koya musu duka shekara kwambala ta ƙasa da wasu wasanni suna halarta kuma suna samun kambu. ɗaliba da ke ajin katiram matashiyar yarinya na fata fatan haskakawa a idon duniya domin kare da ɗaukaka tutar Nijar. Ina so in ci ribar taekwondo kuma ina son in zama babbar ma'aikaciya uwata ma tana min roƙon Allah in je Amurka in je Jamus. In na je can kuma zan san ciwon kaina in an zo gasa zan yi ƙoƙari in samu galaba in hudo sunan ƙasar Nijar. A hali yanzu na mai da hankali sosai kan karatunta da kuma gasannin cikin gida. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa jiki. Rabi ana shirin buɗe gasannin motsa jiki da aka soke a nan Nijar a lokacin annobar corona. An yi wannan sanarwar ne bayan wani hukunci da kwamitin yaƙi da cutar COVID-19 na Nijar ya yanke. Haka na nufin za a rage adadin masu zuwa kallon wasannin sannan a ƙara aza dokar ta sa takunkumi dole da kuma nisanta jama'a. A muka kawo ƙarshen shirin labarin matasanmu na maraicen wannan lahadin mun gode muku da sauraron mu da kuka za ku iya sake sauraron mu kan lambar uku biyar kyauta tare da Airtel.